shekaru irin na Extortion, rape, child labor, and domestic violence becomes tradition. Hayin Salou. Zinai waye miki cikin ba ban sani ba to ko tsohon naki ne miki ciki magana ce ta mutu mu ta gida to get rid of the suspense watch hayyan sallau usman ahmad Musi movie Executive Producer Jamila Umar Nagudu Producer Yunusa Muazu Story and Screenplay Amin Umar Muta Nasara Directed by Ali Gumza Hayyin Sallau